الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بايهاك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da izinin Allah ta'ala a wannan asabar mai tarin albarka wacce take ita ce ta tara ga watan shawwal a wannan shekara ta 1431 asabar ɗin da ta daidai da goma sha takwas ga watan satumba shekara ta 2010 miladiya a wannan asabar din ce muka dawo da karatutukan mu a wannan masallaci mai talin albarka da ake gabatarwa a nan kwakungu cikin garin mina a yau da safe muka buɗe karatutukan da karatun muwaffa'u malik kuma dama kafin a tafi hutun ramadan aka sanarwa cewar idan ba a samu gabatar da wannan daura ta usulin iman ba a cikin watan sha'aban to lalle za a yi kara'inta a cikin watan shawwal sai ya zamana asabar ta biyu kenan a wannan wata da izinin Allah ta'ala za a dora inda aka dakata dama shi usulul iman da muke karantawa muke karatun shi a wannan masallaci mai albarka kamar da bayanai suka sha gabata akwai daura da ake gabatarwa a dukkan bayan watanni uku mai suna dauratu ahlil aqida wanda ake karantar da littafan tauhidi da izinin Allah ta'ala a yau za mu dora inda muka tsaya cikin wannan littafin mai albarka na usulul iman na Muhammad bin Abdul Wahhab wannan shine darasin mu ma'ana daura mutu uku kenan a ciki wannan shine darasin mu na goma sha hudu in kwakwalwa ta bata abin nan ba mala yake cewa rahimahullahu azza wa jalla babul wasiyyati bi kitabillahi azza wa jall babi ne mai zaman kanshi malam ya bude mana a cikin wannan littafi mai suna alwasiyyatu bi kitabillahi azza wa jall wasiya da riko da littafin Allah madaukakin sarki imani da littafin Allah ta'ala yana daga cikin shika-shikan imani guda shida wanda yake ayoyi na alkur'ani suka tabbatar da shi fadin Allah ta'ala laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal kitabi wan nabiyyin walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhul qurba wal yatama kaga anan a zahiri aka bade shi kashigan imani guda biyar sai aka yi ihala aka yi ihala akan na shida din da Allah ta'ala ya ce wa sabirina fil ba'sa'i wad darra sai zama kaga wannan shine cikon imani da na shida na kaddara amma shi ba a nasanta shi kamar yadda aka nasanta sauran ba haka na faɗin Allah ta'ala da yake cewa wa man yakfur billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yawmil akhir faqad dalla dalalan ba'ida ga duk waɗannan suna nuna shika-shikai na imani haka na faɗin Allah ta'ala amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubi wa rusuli kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusuli la nufarriqu bayna ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir kaga wa ilaykal masir shine al-iman bil yawmil akhir a ga a duk wuraren na an haɗa shika-shikan imani guda biyar cikon na shirin shine faɗin Allah ta'ala inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar to kun ga duk waɗannan da muka ambata akwai imani da littafin Allah walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitab haka nan wa mai kufur billahi wa malaikati wa kutubi kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubi imani da littafin Allah madaukakin sarki shine ya ce babul wasiyyati bi kitabillahi azza wajal babin da zai mana bayanin imani da littafin Allah madaukakin sarki wasiyya da riko a rike littafin Allah ta'ala gangam a rike shi ta yadda ba za ka bari wani ya kaɗe maka ba tamassak bi hablillahi wa huda kaga hablillah shine qur'ani wa atasimu bi hablillah mun gane wannan da kyau ko wannan shine littafin Allah da malam ya buɗe babi a kan shi shi imani da littafin Allah maɗaukin sarki yana gazgatuwa zuwa ga abubuwa guda uku manya-manyan abubuwa guda uku a duk lokacin da kada an ce a imani da littafin Allah to ka ta karkata zuwa ga waɗannan al'amurra guda uku wannan bai hana a samu wasu amma dai waɗannan guda uku za su yi maka sauƙi riƙewa kuma sauran al'amuran za su shiga su. al'amari na farko shine shi littafin Allah alkur'ani mai girma littafi ne da Allah ta'ala ya saukar da shi ga annabin shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abu na farko kenan yana karkashin imani da Allah kai imani cewa shi littafin alkur'ani saukakke ne daga wurin Allah ta'ala wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin inna anzalnahu fi lailatul qadr inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim amar min indina kaga ayoyin suke nuna shi alqur'ani saukakke ne kuma an saukar da shi ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama sannan za ka yi imani da cewa shi alqur'ani din na magana Allah ne kun gane wannan da ke ko domin Allah ta'ala yana cewa wa in ahadu min al-mushrikeena istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighuhu ma'amana yuriduna an yubajjilu kalam Allah duk kaga wannan yana nuna cewa alqur'ani magana Allah madaukakin sarki ne sannan yana daga cikin shiga yana shiga karkashin imani da alƙur'ani shi alƙur'ani la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfi dole kai imani da cewa shi alƙur'ani din nan babu wata barna da za ta zo ta dama ko ta hagu ta gaba ko ta baya da za ta zo mu alƙur'ani mai girma Allah ta'ala ya kare littafin alƙur'ani mai girma sabanin littafan da suka gabata su kare su ubangiji Allah madaukin sarki ya dora shi a hannun malaman wannan al'umman ne da Allah ta'ala ya ce inna anzalna tawrata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lil ladina hadu war rabbaniyuna wal ahbaru bima min kitabillah wa kanu alayhi shuhada sai suka canza littafin shine Allah ta'ala yake cewa afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam ثم يحرفونه min بعد ma aqaluhu وهم ya'lamuna sannan yana shiga karkashin imani da littafin alqur'ani shine kai imani da cewa shine littafi na ƙarshe babu wani littafi da zai zo bayan shi babu wani sako daga wurin Allah ta'ala da zai zo bayan littafin alkur'ani mai girma kun ga anan mutum ya ji sai ya ƙoƙarin kwatanta shi da karan shi. shin yana jin cewar akwai wani sako da ya zo ba daga Allah maɗaukakin sarki bayan alƙur'ani mai girma ga wannan imaninsa da alƙur'ani ya nuna akwai alama tambaya kenan akwai tuntuɓe domin yana daga cikin imani da alƙur'ani ka ji cewar shine ƙarshen littafi da zai zo babu wani littafi da zai zo bayan littafin alƙur'ani mai girma mana yake cewa babu wasiyati bi kitabillahi azza wa jal wa qawlihi ta'ala da fadin Allah ta'ala da yace ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun da malam ya bude littafi yace babu wasiyati bi kitabillah sai kuma ya koro mai wa qawlihi ta'ala wasan dama malam ba abin shi bashin dalili duk wanda ya karanta littafin malam na al-usul salasa kai duk ma littafin malam da yake karantawa da ya rubuta ba a ban shi bashin dalili kitabu tauhid zai zama shaida akan wannan kitabu tauhid wa qaulihi ta'ala yace da faɗin Allah ta'ala ittabi'u ma unzila ilaykum ku bi dukkan abin da aka saukan muku domin ma ita ce al-maf'ulu bihi kuma ma siga ce daga cikin siyar na al'umum domin ismi ne daga cikin al-asmaul mawsula su kuma al-asmaul mawsula mubhama ne kabdin suna cikin al umum kun gano wannan da ke ko kaza kaman ma tufidani ma'an ittabi'u ma ku bi dukkan abin da unzila ilaikum aka saukan muku da shi min rabbikum daga wurin ubangijinku duk abin da Allah ta'ala ya saukan muku daga wurin ubangijinku ku bi shi wala tattabi'u min dunihi kada ku bi wani abin da yake koma bayansa kuma bayan me kenan ma unzila ilaikum min rabbikum kada ku bi wani abin da yake koma bayan littafin alqur'ani auliya a matsayin su ne mataimaka su ne masu bada agaji ƙalilan ma ta zakaru ɗan kaɗan ne ƙwarai suke ɗaukan izini ɗan kaɗan ne ƙwarai sosai da sosai suke ɗaukan gargaɗi a duk gargaɗin da ake yi ɗan kaɗan ne cikin mutane kaɗan ne sosai da sosai suke gane mai ake nufi balle masu to ga wannan ayar ta nuna cewar abu dukkanin abin da Allah ta'ala ya saukar a cikin littafinsa kin bin wannan abin shi zai sa mutum ya zamana bai imani da littafin ba shi zai sa kuma mutum ya zamana bai bi littafin ba kun gane maganar ko ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum saboda haka abinda da aka baka izini abin da aka sauka maka a cikin littafi shi zaka bi ka kusa a cikin littafi ne Allah ta'ala ya ce wa in tuti'uhu tahtadu a cikin littafi ne Allah ta'ala ya ce wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu a cikin littafin ne Allah ta'ala yake cewa wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkaruna to ga duk kana bin qur'ani ne kana bin hadisi akan karantawa me shi alqur'ani din ko fahimci magana tunda a cikin alqur'ani ne aka ce ka bi qur'ani ne ya ce ka bi sunna qur'ani ne ya ce ka bi abin da yake daidai kuma sai ka bi karanta karantawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka bi hadisansa wani ya nuna cewa ka bi alqur'ani kenan sabanin wanda zai ce wai shi yake bin qur'ani kuma baya bin alkur'ani din Allah ta'ala ya sauke an zaid bin arqam radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama khataba fa hamidallaha wa athna alaihi thumma qala amma ba'd ala ayyuha an-nas fa innama ana basharun yushiku an ya'tiyani rasul rabbi fa ujib wa ana tarikun fikum thaqalain awwalahuma kitaballahi فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي وفي لفظ كتاب الله هو حبل الله المتين من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على الضلالة bayan da malam ya ce wa ƙaulihi ta'ala sai kuma ya koro hadisi domin shi qur'ani ne yace abu hadisi din domin qur'ani ne yace ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum kuma a cikin qur'ani ne aka ce ma yantiqu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha an zaid ibn arqam ga hadisi daga zaid ibn arqam radiyallahu anhu Allah ta'ala ya dare shi yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala Ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khataba lalle ma yake Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi huduba a cikin hudubar fa hamidallah sai ya gode ma Allah wa asna alaihi yayi yabo ga Allah madaukakin sarki shi wa kenan shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam thumma qala sannan sai ma'aikin Allah ya ce amma ba'ad amma duk bayan waɗancan al'amuran da suka gabata ala ku saurara ayyuhan nas ya ku mutane fa inna ma ana bashar abin sani kawai lalle ni dinnan mutum ne eh ko mala'ika ne ko aljini ne shi karan kanshi ya ce shi mutum ne kai kuma ka zo ka ce a'a shi ba mutum ba ne ƙul inna ma ana basharun mithlukum yuha ilai ni mutum ne irinku irin yadda kuke mutane haka ni ma nake mutum cikin mutane bambanci na da yuha ilai ana mu wahayi kuma fahimci wannan da kyau to haka yanzu ka zo ka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mutum bane to waye zaka ce da shi aljani ne mutane sun fi aljani zaka ce shi mala'ika ne waye saka muttafaqu alai cewa annabawa sun fi mala'iku sabani ne kawai shine akan sauran mutane da kuma annabawa wanne yafi amma su abin nan tsakanin mala'iku da sauran mutane wanne fi amma su ba daman babu saɓani a su cewar sun mala'iku to in ba mutum ba in ba ba ka ce manzan Allah shi aljani ne a billah ka ce mala'ika ba ne a billah kuma ka ce mala'ika ne kai ma ka san ayoyi da yawa sun kare taka law kana fil ardi mala'ikatun yamshuna mutmainina lanazzalna alayhim min as-sama'i malakan rasula inda mutane suke tafiya ban kasa da an turo musu annabi ya zama mala'ika amma da yake mutane ne sai aka turo musu ya zama mutum kun fahimci wannan da ke ko saboda haka ya ce ku an ya ciye ni rasulu rabbi kaɗan ya rage manzon ubangiji na ya zo mini wa nan. mala'ika mutuwa domin shi mutum ne kuma Allah ta'ala ce kullum nafsin zai katul maut ce kaɗan ya rage mala'ika rasulu rabbi mala'ika abin nan manzon ubangiji na ya zo mini domin akwai mala'iku abin nan akwai manzanni cikin mutane kamar yadda yake akwai manzanni kuma cikin mala'iku Allahu tafi min mala'ika malaikati rusulan wa minan nas fa kuma in amsa ma'ana ya amsa kiran ubangijinsa kenan wa ana tarikun fikum saqalain ni kuma wanda zai ban muku abubuwa masu nauyi ne a cikin suna da nauyi sosai da sosai haka ma'aikin Allah tsira da amince Allah su tabbata a gare shi yake faɗa awwalahuma ɗaya daga cikinsu na farkonsu kaga alar abin da kenan sai zama badal kenan ko kuma awwalu ma alal ibtida in kai mai rufu'a kenan na farkonsu shine kitabullah littafin Allah fihi huda a cikin littafin Allah din nan akwai tsantsa shiriya wan nur da kuma haske akwai shiriya akwai kuma haske kuma Allah ta'ala ya siffata alqur'ani da haske wannan wa kadhal qawlana ilaka ru'an min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bi man nasha'u min ibadina ga shiriya a ciki ga haske a ciki kaga duk wanda ya bar shiriyarsa zai kama mai kenan bata duk wanda ya bar hasken da ke sa zai kama ma duhu Allah ya sauke fa khudhu bi kitabillah ku yi riko da littafin Allah wanda ita ce wasu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku yi riko da littafin Allah wata masaku bi ku rike littafin Allah gangam domin fi'ilin masaka fi'ili ne da ko zama na yana ta'addi da ba'un ko ya na bai ta'addi da ba'un da Allah ta'ala ya ce inna Allah yumsiku samawati wal arda an tazula akwai bawon a ciki ko babu eh babu kaga filin yayi ta'addi da karan kashi kai tsaye kenan inna Allah yumsiku samawati wal arda kaga as-samawat ita ce maf'ulun bihi kenan wal arda atfi kenan amma Allah ta'ala ya ce wallazina yumassikuna bil kitabi ko wallazina yumsikuna bil kitabi wa aqamu salata inna la nudhi'u ajra al muslihin kaga wallazina yumsikuna ko yumassikuna nan kira guda biyu ce sai ya ce bil kitabi sai ta addi da me da ba'u me bambancin su sai malamai suka ce bambancinsu idan aka sa ba'un shine ana magana ka rike rukon da duk ƙarfin mai ƙarfi ba zai iya kwace shi a hannunka ba ka rike shi iya gwargwadon yadda za ka iya rikewa ta yadda kafin a kwace sai an yi taron dangi kun gane wannan ko sai aka ce shine Allah ta'ala ya ce wallazina yumassikuna bil kitabi hakan nan ya ce wata masaku bihi ku riko da shi to amma ita mai bakwai da kasai bakwai akwai wani wanda zai kwace sa wurin Allah ta'ala shi sai ce inna Allah yamsiku samawati wal arda an tazula ba sai an kawo ba umma wata ku bihi ku yi riko da littafin Allah kaga wannan bayanin da aka zai nuna maka zaka rike littafin Allah zaka yi riko da alqur'ani ne fa riko gangam ka karanta shi daidai abu na farko kenan ka zama daga cikin makarantan shi in ka kasance baka cikin makarantar alqur'ani to ka ɗibi dogon tafiya kar ka shiga cikin waɗanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake kai ƙarar su wurin Allah ta'ala wa rasulu ar ya rabbi inna qaumi takhadhu hadha al-qur'ana mahajura. wa qala kuma wannan annabin yace ya ya rabbi ya ubangiji na inna qaumi takhadhu lalle mutane na sun riki wannan hadha al-qur'an wannan al-qur'ani dan mahjuran abun guji sun guje mashi sun bashi ba su riko da shi ba yanzu idan mutum ya zama na cikin ranar alkiyama za a gurfanar da shi a ƙarƙashin wannan ƙara da manzan Allah sallallahu ta'ala sallama ya kai wurin Allah ta'ala ya mutum zai ci to haka za ka karanta Alƙur'ani ka karanta shi daidai ba karanta shi da yaranka ba da larabci da larabci Allah ta'ala ya sauka da Alƙur'ani kada karanta shi da yaranka yawwa qur'ani ba ba haushin littafi ba ne. yawwa dan Allah ta'ala ya ce abin nan wa inna la tanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin sannan kuma kai kokarin sanin ma'anar shi in ka karanta qur'ani baka san ma'anar shi ba har yanzu da saura aikin annabi shine abin huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi yatlu alaihim yana karanta musu ayatihi wa zakihim wa yu'allimuhum alkitab kuma yana sanar da su abin da littafin ya kunsa saboda bayan ka gana ta qur'ani in baka san ma'anonin shi ba to har yanzu da saura sosai da sosai abu nawa kuma kai riko da da aiki da abin da ma'anonin suka kunsa no kenan oku to wannan zaka zama cikin masu riko da littafi amma ya zama na baka karanta littafin alqur'ani daga ramalana sai ramalan kana karanta ayoyin qur'ani a matsayinka na musulmi ayoyin suna janka eh kaga dole ya kamata mutum ya kan shi karatun ta fa hassa ala kitabillah sai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kwadaitar akan riko da littafin Allah wa raghaba fihi ya kwadaitar ya zaburar ya kwadaitar raghaba fihi kun ga nan fi'ilin raghaba yayi ta'addi da me da fi domin raghaba ar-raghaba idan yayi ta'addi da fi ko ya ta'addi da an ma'anar shi tana canzawa idan ya ta'addi da fi yana nuna kwaɗayi in ya ta'addi da an yana nuna kyama kun gano wannan idan an ta biyo shi ainun da nunu kun gano ko an baki da nu'ara kenan idan suka biyo bayan shi yana nuna kyama kama faɗin Allah ta'ala da ya ce wa man gabu an millaci ibrahim illa man safiya nasa wa man gabu an millaci ibrahim ba mai kyamar addinin annabi ibrahim ba mai kau da kai daga addinin annabi ibrahim illa man safiha nafsa wala kad istafayna fi duniya wa inna fil akhirati lamina salihin haka shine faman raghiba an sunnati falaysa minni saboda an ci ta biyo shi to amma idan fi ta biyo shi shine kwadayi kaga kaga inda huruful jarra suke tasiri kun gane wannan da ke ko wa raghaba fihi ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kwade ta akan ruko da littafin Allah sun maqal sannan ma'aikin Allah ya ce wa ahla baiti ku yi ruko da iyalan gidana ku rike su gangam iyalan gidana abubuwa nawa kenan abubuwa guda biyu su waye iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hmm? kun yi shiru mata da yaya kawai na gidan shi kadai eh idan aka ce su ne gidajen da suka fito da daga waɗannan wurare duk wanda ke da alaka da banu hashim ko banu mutalib a takaicen takaitawa kenan duk gidan da duk mutumin da yake da alaka da banu hashim ko banu mutalib wani yana cikin ahalul baiti kun gano wannan da kyau ko kuma hukunce hukunce na ahalul baiti sanannu ne fayyatattu ne a cikin littafai daga ciki ba sa cin sadaka balle zo ya ce a bashi dan kakan shi kun gano wannan da kyau ko nam a wannan hadisi na zaid bin arqam ya ce wa ahla baiti kun fahimci wannan da kyau ko a sauran waɗansu hadisai kuma waɗansu bayanai za ga ya ce wa sunnati haka ne ko baka bane imam muslim wanda irwaito wannan hadisi din kafin da ya koro wannan hadisin da muke magana a kan shi da isnadin sa tiryan tiryan na yi kokarin to mana da sahih muslim din makaranta shi kai tsaye makaranta hadisin din daga cikin muslim din sai na sha'afa gaba daya kuma an sanihu illa shaytan an afkura kun gano wannan ko sai ban to da muslim din ba a ciki shi zai bin arqam yake cewa da wani daga cikin tabi'ai ya tambaye shi kai kun zauna da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kun yi yaƙi da shi kun yi kaza kun yi kaza kun yi kaza kun yi kaza karantar da mu ba mu labarin waɗansu abubuwa da ya kasance tsakaninka da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ina yanzu an tsufa sosai da sosai an tsufa sosai da sosai saboda ka waɗansu al'amuran ba na iya rike su kun gane maganar ko waɗansu abubuwan bai rike su ba waɗansu abubuwan ya manta da su saboda ka sai malamai suka ce a wannan hadisin ya shigar da wani hadisi cikin wani hadisi amma asali da magana take littafin Allah da sunna shi kun fahimci wannan da ke ko to amma da yake amana ce ta ilimi sai ya faɗi cewar to shi ma fa waɗansu abubuwan sun rikice mishi to ga yana cikin wannan maimakon ya alakanta littafin Allah ta'ala da da sunnarsa sai ya alakanta littafin Allah ta'ala da da ahlul baiti kun gane wannan da ke ko wannan shine tantancewa na abin da ya shafi karatu shi haƙoƙi na ahlul baiti a shimfiɗe ki ayoyin shi daban suke قل ما أسألكم عليه من أجر إلا المودة في القربة ومن يكتر بحسنة نزل له فيها حسنة أجا إلا المودة في القربة دنجي نقص وأنا آية تلك مجانا كأهل البيت فدعا الله تعالى أبنا وعلم أن ما غنمت من شيء فأنا لله خمسه وللرسول ولذي القربى وليتامى فدعا أجا أكو حكي نعل البيت أكو كما يندى haƙƙi na littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa fi lafzin a wani lafazin kitabullah littafin Allah huwa hablullahi mati shine littafin Allah mai ƙwarin shine igiyar Allah mai ƙwarin gaske to haka yanzu da an tambaye ka menene faɗin Allah ta'ala wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu me kenan kun yi shiru shine littafin Allah haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace kitabullah huwa hablullahi almatin littafin Allah shine igiyar Allah mai karfin gaske wanda yake duk wanda in riko da shi ya yi riko da karfar igiya lan fi sama laha kun dai ana neman haɗin kai shine a riko da littafin Allah tunda kullum ana cewa a haɗin kai ne ba a faɗo akan me za a haɗu ba kuma sai a ce wa atasmu bi hablillah Allah ta'ala bai ce bi habailillah ba bici da igiyoyin Allah ba bi hablillah hablu ba ci haba'il ba haba'il shine igiyoyi hablu kuma fa igiya igiya kwara ɗaya ce ta ce littafin Allah ta'ala da zarar an yi riko da shi kafin sallar isha za ka ga cewar komai ya koma da ni man taba'ahu duk wanda ya bi littafin Allah kana alal huda ya kasance akan shari'a wa man tarakahu duk wanda ya bi littafin Allah kana alal dalala ya kasance akan bata babu wani tsakatsakiya ya zama na shi ba bata ba shi kuma ba shirya ba a'a ko dai ya zama na kabu littafin Allah ta'ala kana kan shirya ko ya zama na kabu wani abin da ba littafin Allah ta'ala ba to shi ko wannan bata ne walau fi hadisi jabiri ne tawil annahu wance yace rawahu muslim walau fi hadisi jabiri ne tawil radiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala fi khutbati yawmi arafah وقد تركت فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت قال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكبها إلى الناس اللهم اشهد ثلاث مرات وله kuma shi imam muslim yana da wata riwayar fi hadisi jabir a hadisi jabir a tawil dogon hadisin jabir din nan nawa ne nan na aiki hajji shine hadisin da jabir bin abdullah ya koro labarin aikin hajji na manzan allah sallallahu alaihi wasallama min alfihi ila ya'ihi an gane ko ibn hajar ya kawo hadisin cikin bulugul maram dogon hadisi ne a kitabul hajji imam muslim ya kawo hadisi din shine muhammad nasiruddin albani allah ta'ala ya ji kanshi da gafara ya ɗauki hadisin yace sifatu hajjin nabi sallallahu alaihi wasallama kamara rawa jabir kun gano wannan da kyau ko ya mai sukum da guda akan sifar hajjin manzan allah sallallahu alaihi wasallama to shi hadisin jabir din da muke magana a yanzu sai malam ya tsinko mana wani abu a ciki yace ce annabi tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya faɗa a hudubar da ira na arfa a ina kenan a filin arfa daga ciki yake cewa kattarak fiku kuma tabbas hakika na bar muku ma abin da yake lantadullu ba za ku taba bata ba in ta bi in kuka yi riko da shi ba za ku taba bata ba in ba yi riko da shi fa an bata in dai kun yi riko da shi gangam to ba za ku taba bata ba kitabullah shine littafin Allah ko kitaballah alal badaliya shine littafin Allah ko kitabullah huwa kitabullah zama khabar na mubtada kenan li mubtada mahdhufin jawazan wa antum tus'aluna anni ku waɗanda za a tambaye ku ne dangane da ni kuma ranar alkiyama za a tambayi annabawa za a tambayi manzanni fala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wala nas'alanna al-mursalin za mu tambayi waɗanda aka tura musu manzannin za kuma mu tambayi manzannin shine wa idan rusul uqitat li ayyomin ujjilat ku waɗanda za a tambaye ku ne dangane da ni fama antum qa'ilun me za ku ce ƙalu sai suka ce nashhadu za mu ba shi da cewa mun shaida annaka lalle kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam qad ballaghta tabbas haƙiƙa ka isar wa'addaita ka bayar abin da aka turo ka tsab ka bayar da shi wannan sahata kuma kayi nasiha duk abin da ake bukata kayi ko kuma za ka ce eh ya isar qal sai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ce bi asbuhi sababa da yatsansa babban yatsansa dogon yatsansa shine sababa in ana ba shine yan manuniya ba ba da shi ake nunawa ba yawwa ko sabaha wanda ake tasbihi da shi ba da shi ake yi ba yace sababa ya rafa'uha ila sama yana daga shi zuwa sama shi wa kenan thumma wayunkibuha ila nas yana karkatar da ita zuwa ga yana sunkuyar da ita zuwa ga mutane in ya daga sai haka yana cewa me Allahumma shahad ya Allah ka shaida su kansu sun ce na isar ya Allah ka shaida eh a tuka yanzu ka zo ka ce Allah yana kwaya na haka za a tambaya tunda shi dai manzan Allah su salam din ya nuna sama ne da yatsansa in kuma ka zo ka ce wala kwakwa wala ta hata wala kaza wala kaza baya sama baya kasa baya kudu baya arewa to haka yanzu ka kore shi kenan to ko ba ya iba baya sama baya kasa baya kudu baya arewa baya gabas baya yamma baya dama baya hagu babu aina kana babu daman kaifa kana ka wannan haka yake to amma aina kana ka ce babu bayan Allah ta'ala ya harshe annabi sallallahu ya tambaye ya ce aina Allah mun karanta hadisin da ku aina Allah ka zo ka ce wala aina kana Allah ya soki yana cewa Allahumma shahad ya Allah ka shaida salasa marrat su uku annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi kar ku manta hajjatul wada'i ce haji ne na bankwana ana tarbiyyantar da mutane a jijjiga aƙida su a tabbatar da su domin ita ce hajin da bayan ta anawar sallan bai wuce kwana tamanin bai rasu وعن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إنها ستكون فتنة قلت ما المخرج منها يا رسول الله قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله هو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا تشبع به الألماء ولا يخلق ولا يخلق ونينا كويتي ولا يخلق عن كثرة الرد عن كثرة الرد ولا تنقضي أجائبه هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم رواه الترمذي وقال غريب وقل غريب ما روى راو فقط نعم wa an ali an ruwaito wani hadisin daga ali ibn abi talib sirikin manzan Allah sallallahu na hudun halifofi shiryayyun halifofi masu shiryawa kuma wa rabi'uhum khairul bariyati ba'dahum aliyun haliful khairi bil khairi munjihu qal ali bin abi talib yace wannan hadisin in ka koma tirmidhi din zaka ganshi kamar yadda yake al yake cewa marartu fil masjid na huce masallaci fa'izan nasu ya na fil hadith sai na samu mutane kawai suna ta labarurruka iri daban-daban suna ta surutu suna ta hira a ina a masallaci shi alharith yake faɗa mawa aliyu ibn abi talib sai aliyu ibn abi talib ya ce sami'tu rasulallah sallallahu alaihi wasallama na ji ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa inna ha lalle ita lalle al'amarin satakunu fitina da sannu fitina za ta kasance fitintunu za su yawa fitintunu za su tashi Allah ta'ala ya sauwaki la ilaha illallah fitintunu iri daban-daban ai mu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya fitina ce kun gane wannan da kyau ai ma Allah ta'ala ƙarya fitina ce ba ƙaramin fitina ba a cikin makaryata ita ce ƙarya da tafi kowace girma faman azlamu mimman iftara ala Allah kaziban ba wanda ya fi ƙarya kamar wanda ya kirkiri ƙarya ya jingina ma Allah madaukakin sarki mun gane wannan da kyau wanda ya wannan ba ƙaramin fitina ba ce ko ya jingi ya kirkiri ƙarya ya sanya ta a cikin littafin Allah kuma in dai yawan fira ne da surutu ba abin da ba zai hana mutum ya wannan ba wannan nan ne a ƙaga a jefa a cikin addini ko masu riko da addini a jefe su da maganganu iri daban-daban mafi girman magana a ce ba don Allah suke yi ba ko ba ka yake ba ka tsaga zuciyar mutum ka gani ka ce ba don Allah yake yi ba shi waɗannan al'amurra ne da suka shafi ayyukan Allah kaɗai ne alimun bi zati sudur in inda ba wannan an dai ba mutum ne ya hurta da bakin shi ba ba a sa ka kai hukunci akan ayyukan mutane ba Allah ta'ala yake ce da annabinsa kuma ja'alnaka alaihim hafiza wa ma anta alihim bi hafiz wa ma anta alaihim bi wakil amma ka zo kana cewa ba dan Allah suke yi ba to duk waɗannan fitintunu ne fitina a cikin addini kamar da Eh, shaidan yake cewa zai zo musu ta gaba ko ta baya malaman tafsiri suka ce ta gaba shine zo musu ta addinin su Allah ta'ala ya sauke to irin waɗannan fitintunu ne iri daban-daban fitinan mutum a sa fitinan mutum a iyalansa fitinan mutum a zamantakewa fitina kawai ka tasa mutum kawai ka dinga cin naman shi ba dare ba rana gulma kawai ba karamin fitina ba ce fitintunu dai suna da yawa hitsa ce inna hasa ta kunu fitina kaga na kira ce fitintunu masu tarin yawa in zuwa kenan in ji manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam dan ya ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kulu kun gane wannan da ke ku amma tun kafin mi nisa hadisin zuwan shi ga manzan Allah sallallahu ta'ala wasallam hadisi ne da ke bukatar dalili bai kai labari ba kun gane ku ma'ana ba sahihi bane zuwa ga manzan Allah sallallahu ta'ala wasallam sai dai sahihi ne zuwa ga mauqufan zuwa ga Ali bin Abi Talib idan ana magana zuwan shiga magana ganin Ali bin Abi Talib wannan ya inganta amma zuwan shiga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma yana buƙatar dogon dalili ina fata mun fahimci maganganun zuwan shiga Ali bin Abi Talib sahabi ne daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana cikin manya manya a cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kai dungurun uwar du shine na hudu ba shine na biyar ba ba shine na shida ba ba shine na bakwai ba kai kai ne na nawa eh kun gano wannan da kyau ko shi in ana lissafi shi ne na hudu a majalisar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to kai kai ne na nawa ƙultu sai na ce mal makhraj ce mafita tun da wannan fitina ubangiji Allah maɗaukin sarki ya riga ya kaddara aukuwarta za ta faru yanzu batun a ce ka ta faru wannan a'a ce mafita in mutum ya samu kanshi ina ce kofar da zai bi ya fice ko ba kake ba ina ce matsera shine abin tambaya kuma na san kai ma wannan zake tambayar sai ma'aikin Allah ya ce abin nan ya ce kultu mal makhraj minha ya rasulullah qal kitabullah mafitar ita ce littafin Allah in dai kana neman mafita a waɗannan fitintunu to mafitar ita ce riko da littafin Allah fihi naba'u ma qablakum a cikin shi akwai dukkan labarun waɗanda suka zo kafin ku inda kana neman labaru ba za ka same shi filla filla dake dake cikin littafin alqur'ani mai girma in ka samu wani labarin da ba a cikin alqur'ani ba ta aina ka samu shi labarin nan ko wani sunaye ne a ce sunayen ashabul kafi da waye da waye da waye da waye labarin nan ko na yan uwan annabi yusufa ne sunan shi bunyaminu ko yahuza ko lawi ko waye waye waye duk ina ka samu su dole sai ka ba da dalilin su kun gane wannan da kyau ko saboda haka kaga waye kifu inda amrihi kenan sai ka tsaya inda aka ce ka tsaya domin Allah ta'ala ya ce a cikin littafin nan a cikin annabawan minhum man qasasnahum alayka min qabl wa minhum man lam naqsus alayk a cikin su akwai annabawan da muka baka labarin su a ciki akwai wanda ba a baka labarin su ba shi annabi kenan to kai kuma fa to ai shi tunda ya ce wallahi suna nan lafiya suna nan lafiya eh, to lafiya lau suke yanzu ba in ba haka ba kaga ba wani abun nan ba wani sai dai ba shi da kyau mun sha maimaita ba shi da kyau irin haka yawan rantsuwa ba wa khabaru ma ba'adakum akwai labarin duk abin da zai zo bayan ku na mutuwa na hisabi na tsayuwa gaban Allah ta'ala yau mai kumun nasu li rabbil alamina duk al'amuran da za su zo na abin da suka sabu ghaibiyat duk akwai su cikin qur'ani wa hukumu ma bainakum a cikin qur'ani akwai hukunce hukuncen duk abin da ke tsakaninku duk wani rikici da ke tsakaninku rikicin na na tauhidi ne rikicin nan na zamantakewa ne rikicin nan na ja'in ne rikicin nan na tsakanin miji da mata ne tsakanin uba ne da ya'ya ya'ya ne da uba mai gida ne da yaron gida duk abin da ke ciki duk rikicin da ke tsakaninku akwai bayanin a cikin qur'ani ya ayyuhal a amanu atiullaha wa atiur rasula ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila allahi wa rasul shikenan kawai ka gane wannan da ke ko amma ga mutum ana cewa littafin Allah yana kawo da kai bashi da gaskiya ne amma dai yana da gaskiya ai zai fi son a kai ga littafin Allah madaukakin sarki huwal faslu qur'ani fa shine raba gaddama qur'ani ba shine raba gaddama duk wannan rikicin da kaga ana yi wallahi ba a je an gurfana da masail din ne a gaban alqur'ani ba ka ce daidai ya ce ba daidai ba ai ba sai an ƙara dogon magana ba kun gano wannan da kyau kawai sai a kawo maganar gaban qur'ani ta waye tashi ta yi daidai da alqur'ani mai girma akan fassarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da almajiransa kun gano wannan da kyau ko to kaga in mutum kaga bai yadda da wannan ba to lalle ilalla a zuciye shi akwai wani abu akwai abin da yake so ya cimma Laysa bil hazl shi alqur'ani ko ba abun wasa bane Allah ta'ala yana cewa innahu laqawlun faslun wa ma huwa bil hazan alqur'ani kenan man tarakahu min jabbarin duk wanda ya bar alqur'ani ya bar alqur'ani daga cikin fandararrun mutane yake yarda da alqur'ani qasamahu Allah Allah ta'ala zai danke shi Allah zai halakar da shi wa man ibtaghal huda min ghairihi duk wanda ya bi shiriya ya nemi shiriya ba daga alqur'ani ba adallahu Allah Allah ta'ala zai batar da shi saboda in dai kana neman shiriya a ina zaka neme ta kenan a alqur'ani huwa hablullahi almatin shi alqur'ani shine igiyar Allah mai karfin gaske wa huwa zikrul hakim shi alqur'ani shine ambato mai cike da hukunce hukunce wa huwa siratul mustaqim shi alqur'ani shine tafarkin Allah ta'ala mi kakke har zuwa gidan aljanna huwa allazi shi alqur'ani din nan fa shine wanda la tazighu bihil ahwa San zuciya da ta daidai da alkur'ani zuciyar da ta daidai da alkur'ani ba za ta taba karkata ba zuciya ba domin al'ahawa o ne na alhawa zuciya to in dai zuciya ta daidai da alkur'ani ta bi abin da qur'ani ya ce ba za ta taba karkata ba in ko ta kibi shi fa za ta karkace wala taltabisu bihal alsinatu shi alkur'ani shine littafin da harsuna harshe baya shan wahala wurin karanta shi harshe ba ba ya shan wahala wurin karanta shi in dai ya so ya karanta zai karanta ba ga mahaddata qur'ani nan da yawa ba to amma abinda ba qur'ani ba sai ya ga da wahalan gaske Allah ta'ala yake cewa fa inna ma yassarnahu bi lisanika litubashshira bihi almuttaqina wa tunzira bihi qauman ludda ubangiji Allah madaukakin sarki ya sauƙaƙa da alqur'ani Allah madaukakin sarki ya sauƙaƙa da alqur'ani wala kada yassarna alqur'ana lizikri fa hal min dakir wala ba umin ulama shi alƙor'ani ba malamai ba sa ƙoshi da shi ka san haka ce mutum ya shi shine a ce me ga ƙari ya ce me ya ƙoshi ba ya buƙatar ƙari to malamai kullum suka karanta alkur'ani kullum su ya ga sabon abin da bai tabbas gani ba wannan malamai sai dubanin sai aka ce al'ulama'u malamai da masu suke da kayan gane lafazan ƙorani to su karan kansu ɗin ma ba sa gane albana kullum neman ƙari suke to ina ga mu malamai shi alƙur'ani kenan malam to kun ga in kaga wani yana nuna riko da alƙorani kenan amma malam sai ga mutum ya saki alƙorani ya kama wani littafi yana ta karantawa ko ya kama dala'ilu ko ya kama ishiriniya ko ya kama me yake da suna diwani duk ga sanan da iri daban-daban ya kama sai yana karantawa na ba wai karanta ne a'a mutum ya riko gangam ba abin da yake karantawa sai shi amma sa'i sa'i kana karanta ishiriniya ka kawai idan nishadi shikenan amma wai idan ana karanta ishiriniya karatu i karatu sai a kashe fitila kowa ida ka amma aka zo karatun qur'ani sai cewa wannan ba nasu bane la ilaha illallah wala yakhluqu an kasratir rad shi alqur'ani baya dishewa saboda yawan maimaita shi da ake yi ka gane ko yawan ka san tufafi in kana yawan sa wata rana sai ga ya diddiki ko ba ka yake ba to shi alkur'ani ba haka yake ba iya gwargwadon karantawa ka iya yadda kake son karanta shi watar daduhu yazdadu fi tajammula in ji imamu shatubi Allah azza wa jalla shi alqur'ani kenan amma ɗauki wani littafi da ba ƙur'ani ba an ga karanta shi daga farko har shi kenan in aka sake baka yake ka ce ka sauke shi ko baka yake ba je ka samu wanda i farfeso na Hausa ka tambaye shi ya taba karanta magana jari ce so 500 eh kun gane wannan da kyau ko magana jari da yayi farfeso na Hausa kenan amma malam Qur'ani shine wanda za ka ta karanta shi dubai da kai ta karanta shi a ramadana dubai da kake ta karanta shi ba ka taɓa jin cewar a'a yanzu ya ishe ka wala qadi ajaibuhu abubuwan ban mamaki na alqur'ani ba sa karewa kai dai kallaci abin da ka gani ka wuce kawai huwa allazi shi alqur'ani din nan fa shine wanda lam tantahil jinnu tini aljanu ba su hannu ba ba su shiru ba ba su kasa a guyu ba ba su sakaci ba in sami'atu lokacin da aljanu suka ji qur'ani ba wani mataki na gaba da suka ji da suka dora akai abin da suka ce shine inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rushdi fa amanna bi haka alqaljanu suka ce da Allah ta'ala ce in sarafna ilaka nafarun min aljinni yastami'una alqur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallahu ila qawmihim munzirin saboda tasirin alqur'ani mai girma suna jin alqur'ani suka ce inna sami'na qur'anan ajaban yahdi ila rushdi fa amanna bi ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة wala ولدا amma sai ga mutum ana ta karanta mai qur'ani ana ta karanta kwakwalwan nan ta ke kashi fa hiya kal hijara aw ashadda qaswa domin me wa inna min al hijara lama tafajjaru min al anhar daga cikin duwatsu ba gano wanda yake keciya kai ga ruwa yana ta gudana yake ta gudana a cikin shi to amma shi zuciyar shi ta riga ta bushe saboda me an ce mashi in dai su wane ne suke karatu ka gudu ka basu kaga wannan wallahi ba uzuri bane a wurin Allah a kai uzuri bane wurin Allah man kala bihi suddi duk wanda ya magana da alqur'ani za a gaskata shi duk wanda ya faɗi qur'ani za a gaskata shi duk wanda ya magana da bata ci karo ta qur'ani ba za a gaskata shi ko da ba qur'anin ya karanta da yaren da larabcin ba a'a magana da bata ci karo da qur'ani ba za a gaskata shi amma tana cin karo da qur'ani fa a kai ina wada an ka ara a rijali wa qawluhum wa man amila bihi ujir duk wanda ya aiki da alkur'ani za a bashi lada ko ma an bashi lada wa man hakama bihi adal duk wanda ya hukunci da alkur'ani yi adalci wanda yi da ba da qur'ani ba bai adalci ba kaga yayi zalunci kenan wannan tsakanin shi ne da matashi tsakanin shi ne da 'ya'yan shi kun gane wannan da ke ko tsakanin shi ne da jama'ar gidansu tsakanin shi ne da abokanan shi 'yan haya tsakanin shi ne da abokanan shi a kasuwa a kotu ne a ina ne a ina ne waɗanda yake jagoranta ne kasan da zara an ce hukunci sai a kai shiga alƙalai su kaɗai ne suke hukunci amma kai tsakaninka da iyalanka nan ba hukunci kake yi ba kun gane maganar ko duk wanda ya hukunci da Alƙur'ani a kowane irin hukunci ya yi daidai ya yi kuma yi adalci duk wanda ida ba da ƙur'ani ba to kan wannan ya yi zalunci wa man da'a ilai duk wanda ya kira mutane zuwa ga Alkur'ani. hudiya ila siratun mustaqim wannan kan an ɗora shi an akan tafarki na daidai wanda ya kira zuwa ga me ilaihi ba zuwa ga wata jama'a shi ba ba zuwa ga wata mazhaba shi ba qul hadhihi sabili ad'u ila Allah inda zaka yi da'awa ka kira mutane zuwa ga Allah zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ba haka ba to ka yaudare kanka ka yaudare al'umma Allah ya sauke rawahu tirmidhi wa qala gharib mana isnadin shi akwai matsal abin nan matakala da mutum guda ne ya hadisi mun dai magana a bayan shi cewar hadisi ne sahihi ne mawqufan amma cewar marfu'i ne akwai maganganu wa na bi darda marfu'an qal ma halallahu fi kitabi fa huwa halal wa ma harrama fa huwa haram wa ma sakata anhu fa huwa afiya faqbalu min Allah afiyata fa inna Allah lam yakun liyansa shay'a wa ma kana rabbuka nasiya rawahu al-bazzar wa ibn hatim wa tabarani na ku yace fun matala wa ma kana rabbuka nasiya rabbu samawati wal ardi ma bainahuma fa'budu wastabir li ibadati hal ta'lamu lahu samiyya wa an abi darda an karbo wani hadisi daga abu darda abu darda shine wanda ya rike sham bayan tafiyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kasan sahabbai duk sun rabu ne su Abdullahi bin Mas'ud ana kufa shi Abu Darda sai ya rike Sham yana karantar da mutane Alkur'ani mai girma ai gaga a Sham ne aka samu abun nan wa ma da mashku Shami darubun amirin fatirka bi Abdullahi tabid muhallala Abdullahi bin Amir ash-Shami kaga ana ramma ne sosai da sosai a cikin mutanen Sham qala yake cewa ma ahallallahu fi kitabi duk abin da Allah ta'ala ya halatta a cikin littafin sa fa huwa halal wannan abin shine halal kaga babu wani wanda ya isa yazo ya ce haramun ne wa ma harrama fa huwa haram duk abin da Allah ya haramta to wannan abin haramun ne babu wani wanda ya isa yazo ya ce a yau wai wannan abin halas ne wa ma sakata anhu abin da Allah in shiru fa huwa afiya wannan yafiya ne ya yafi muku ne faqbalu min Allah afiyata ku karbi yafiyar Allah kun gano wannan da ke ku fa inna Allah lam yakul liyansa shay'a domin Allah ta'ala bai kasance wanda zai manta kowanne irin abu ba ba abin da Allah ta'ala yake mantawa sannan sai Abu Darda ya ce ko karanta faɗin Allah ta'ala ko sai ya karanta faɗin Allah ta'ala wa ma kana rabbuka nasiya ubangijinka bai kasance mai mantuwa ba rabbu samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budu wastabir li ibadati hal ta'lamu lahu samia rawahu al-bazzar wannan hadisi bazzar da ibn abi hatim da tabarani suka rawaito kaga wannan hadisin yasa daga cikin magabata suke kyamar su ce abu kaza haramun ne muddin baya cikin littafin Allah sai dai kaji ya ce wa kariha malik kun gane maganar ko yana kyamar ya ce wani abu haramun to amma haka kawai mutum yana ji kawai sai ce ai wannan haramun ne la ilaha illallah ta ina magabata magabata wanda yake kafa su ta nitsi a ilimi ta kafu a ilimi suna kyamar irin wannan ko kuma mutum ya zo ya ce akai wannan abin halas ne idan Allah da manzo suka ce abu kaza halas ne kaga wannan faɗi babu wata fargaba dan ba mu cewa ƙarya kake haka ne idan suka ce wannan abin haramun ne shikenan kuma siyah na at-tahrim da na at-tahlil suna da yawa a cikin alqur'ani ga sunan kuma burjik sai mutum ya kokari ya same su domin ka zo ka ce abu kaza haramun ne Allah ta'ala bai haramta shi ba kaga wannan kankan ba ne fa magana ce dangane da Allah ta'ala ba tare da ilimi ba kuma Allah ta'ala ya hana wannan al'amarin sosai da sosai وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلي وعلى جنبي وعلى جنبتي صراط سوران فيما أبواب مفتحة مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وعند رأس الصراط داع يقول استقيموا على الصراط ولا تعوجوا وفوق ذلك داع يدعو كل ما هم عبد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلج ثم فسره فأخبر أن صراطه هو الإسلام وأن الأبواب المفتحة محارم الله وأن الستور المرخاة حدود الله وأن الداعية على رأس الصراط هو القرآن وأن الداعية من فوقه هو واعظ الله في قلب كل مؤمن رواه رزين ورواه أحمد وترمذي عن النواس بن سمعان بن نحوه wani bin mas'ud radiyallahu an hadisi daga abdullahi dan mas'ud Allah ta'ala ya kara mushi yadda shi abdullahi dan mas'ud yana cikin mutum hudun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku koyi karatun qur'ani a wurinsa hmm? cikin dubun dubatan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku koyi karatun qur'ani wurin shi duk wanda yake so ya karanta qur'ani kamar yadda aka saukar ya karanta daga da karatun ibnu ummi abd ina abdullahi bin mas'ud yake cewa lalle ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce daraballahu masalan ubangiji Allah madaukakin sarki ya buga misali misali na siratan mustaqiman tafarki wanda yake miƙaƙƙen tafarki kun gane wannan da ke ko ya buga misali misalin shine na siratan mustaqiman miƙaƙƙen tafarki miƙewar shi in ka bi shi ba dama ba hagu ba ka bi shi har gidan aljanna sai ce wa ala jambatai sirat a gefen wannan sirati ɗin guda biyu dama da hagu kenan ko suran akwai manya-manyan ganuwa guda biyu fihi ma abuwabin fataha akwai ƙofofi buɗaɗɗun ƙofofi wa alal abuwab akan ƙofofin da aka buɗe akwai mai suturun murha akwai labule da aka sauke an buɗe kofar amma an sauke mata asabari wa inda ra'asu sirat da'in ya ƙul a kan siratin mustaƙim ɗin kuma akwai mai da'awa yana cewa istaƙimu ala sirat ku miƙe a kan wannan hanyar wala ta'wajju kada ku karkata ku miƙe sosai da sosai ku tsayu a kai wa fauka zalika da'in a can sama kuma akwai wani mai da'awa akwai wani mai kira ya uwu yana kira a wani lokaci kullama hamma abdun an yaftaha hashe an mintilkal abwab duk lokacin da wani bawa ya kokari ya dan buɗe wannan kofar da aka saka mata labule ya dan daga labulen ya game a ciki kun gane wannan ko sai wannan mai da'awar ya ce wai kai tur da kai kai bar mana la taftah kar ka buɗe. fa innak lalle kai in taftahu in ka buɗe bude za ka shiga kar ka buɗe shi wannan aikin shi kenan to wannan wani misali ne me wannan sakon yake isan mana shine abdullahi da masoro yake cewa kuma fassara sannan sai fassara fa akhbara anna sirat huwa al-islam shi sirat mustaqim din shine musulunci irin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi kun gane wannan da ke ko wannan shine sirat mustaqim din wa annal mu fataha kofofin da aka bubbude maharimullah su ne al'amuran da Allah ta'ala ya haramta su ne buɗaɗɗun kofofin wa annas sutural murha labulan da aka sa asabarin da aka saki hududullah su ne iyakokin Allah ta'ala ya ce karka ketara karka kaza karka kaza karka kaza wa annad da'iya ala ra'as sirat shi mai da'awa a kan sirati din huwa alquran shine alqur'ani wa anna da'iya min fawqihi shi kuma abin da ke kira daga can sama na sirati din wa'izullahi fi qalbi kulli mu'min mai wa'azin Allah ne da Allah ta'ala ya turo a zuciyar kowanne mummuni ka san da mutum zai aikata barna sai ya ji zuciyar shi ta me kun ji shiru ta buga haka kun gano wannan da ke ko to duk kaga wannan kariya ce da Allah ta'ala ya ba mutum ga qur'ani ga musulunci ga kuma wa'izullah yana yi amma yana shakka yana yi yana ja da ba yana yi yana wai ga dama yana wai ga hagu ba a ganin shi ko ba kai ke yi ba to kun ga akwai sako da Allah ta'ala ya sanya a zuciyar mummuni wanda yake wannan sakon in ya haɗu da ingantacce fasara ta alkur'ani mai girma sai ya ga zama nurun ala nur ya hadin lahu nurihi man yasha wani hadisi rawahu rizin wa rawahu ahmad wa turmuzi an nawas bin sam'an bin nahwi wa na aisha radiyallahu anha qalat tala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam maki Allah tsira da aminta Allah su tabbata a gare shi ya karanta maganar Allah ta'ala da yace huwa allazi anzala alaykal kitab minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukhra mutashabihat faqara ila qawlihi وما يذكر إلا أولي الألباب هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولي الألباب الحمد لله قال سيأتي إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم متفق عليه نانا عائشة رضي الله عنها تكي cewa ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya karanta wannan ayar huwal ladzi anzala alaykal kitab shine wanda ya sauka maka da littafi minhu daga wurinsa shiwa kenan ma'ana shi littafin Allah saukakke ne daga wurin wa shi alqur'ani saukakke ne daga wurin Allah ta'ala wa innahu latanzilu rabbil alamin minhu a cikin alkur'ani din akwai ayatun muhkamatu akwai ayoyin da ma'anoninsu a bayyane suke hunna ummul kitab waɗannan su ne asali na alkur'ani mai girma wa ukharu akwai waɗansu ayoyin kuma mutashabihat ma'anoninsu a nesa suke ma'anoninsu sai malamai fa amma na fi qulubihim zayghun amma dukkanin waɗanda yake a zukatansu akwai karkata fa na ma sha bahami sai kaga suna karkata suna bin waɗannan ayoyin da ma'anoninsu ba a bayyana suke sosai da sosai ba saboda me suke wannan ibtigha alfitinati kawai da ruro fitina a cikin mutane wabtigha a ta'wili dan neman karkatar da ma'anoninsu alhalin wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah babu wanda ya san hakikanin su sai Allah madaukakin sarki shi shi kadai warasikhuna fil ilmi waɗanda kafa su ta nutse a ilimi suka dahu a karatu cewa suke yaquluna amanna bi cewa suke mun yi imani da waɗannan ayoyin wa ma ya'lamu ta'wilahu illa babu wanda ya san hakikanin su sai Allah ta'ala wa ma zakaru illa ulul albab ba mai daukan irin wannan izinin sai ma abota hankula shi zaka ke ganin irin waɗannan ayoyin sai ka ji malamai sun ce wa jami'u ayatu sifati umirruha haqqan kama naqala tirazu al-awwal wa aruddu uhdataha ila nuqaliha wa asunha an kulli ma yatakhayyalu qubhan liman nabadha al-qur'ana wara'ahu wa idh istadalla yaqulu qala al-akhtal qala sai إذ قال من ذا صلى الله عليه وسلم يتي إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه إذا كوكا إرو وأن متانا سكي بيبيت إرو وأن آيوين fa'ulaikal lazina samma Allah to waɗannan su ne waɗanda Allah ta'ala ya ambata a cikin ayan nan fahzaruhum ku kiyaye su sai ka ji ya ce yadullahi ai ni'matahu ko gani ko kuma yadullahi ai qudratahu da sauransu duk irin waɗannan abubuwa ko istawa istaula duk waɗannan al'amuran fadararren al'amura ne bayanai masu tarin yawa sun gabatu musamman a lokacin da muke bayani kan babu ma'rifatul lahi azza wa jalla wal imani bihi in ba kuma tabu mun yi magana akan abin da suka zabi al asma'u wa sifat subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik